کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنا daga dukkan alamu dai fim ɗin ashar kumar mai suna llb2 yana cin kasuwarsa a bollywood wannan fim ɗin da ya fito ne ranar goma ga watanan da muke ciki ya samu tsabar kuɗi fiye da dalar amurka miliyan goma sha ɗaya dubu ɗari biyar a cikin kwanaki biyar fim ɗin da yanzu haka yake makonsa na farko a bollywood ya kasance ci gaban fim ɗin ashar kumar na courtroom drama ne wanda ya shirya a shekarar 2013 a wancan lokacin jarumai kamar su ashad wasi da boma irani ne suka fito a courtroom drama ɗumbin jama'a a bollywood sun kaɗe fim ɗin na llb2 hannu bibiyu har ma masu kushe su ma sun yi na'am da fim ɗin domin an nuna bajinta da kimiyyar zamani a cikinsa hatta abokan gogayyarsa a bollywood kamar su hit roshan da ashad su ma sun jinjina masa akan wannan kyakkyawan bajinta da ya nuna a wannan fim ɗinsa na llb2 ana kuma sa ran cewa fim ɗin yana iya samar da tsaba kuɗi naira miliyan goma sha shida a cikin mako ɗaya ganin yadda fim ɗin ke cin karasa ba babbaka a bollywood kuma a yanzu haka babu wani fim da zai taka masa birki बजती है शहनाइया सी राहों में के जैसे बजती है ko da sai da aka kai masu gabatar da wannan fim ɗin ƙara kotu ranar shida ga wata kwanaki hudu kafin fitowar fim ɗin inda wasu lauyoyi ke ƙalubalantar cewa akwai wasu wurare a cikin fim ɗin da ya nuna su a matsayi na ba daidai ba inda alkali ya umarci a yanke waɗannan wuraren aka kuma aiwatar da umarnin kotu a cikin kwanaki uku kafin fitowar fim ɗin a ranar goma ga wata. سے تو مجھے چاہے گی عمر بری اٹھے گی میر میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے مگر یوں ہی میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے